ne da fati slow motion mun gode Allah saka da alkhairi mun ji saƙon cin mutuncin da kai wa matan Kannywood Hadiza Gabon, Aisha Humaira, Rama Sado, Fati Washa, Momi Gombe, Aisha Humaira, ok na fara. To, kaga waɗannan da na lissafa maka su, kwaya ɗaya a cikinsu za ta iya ci da danginka. matsawan har ƙarshen rayuwarsu don me cin uwarka don me cin uwar babarka don gutsun uwarka don tsinin gutsun uwarka yan kaniwood sun fi karfinka sun gama maka komai a rayuwarka ta duniya dalilin da yasa na sun gama maka komai hadiza gabon sabon mashin dal ta ɗoka ta baka amma yau sai na ga har da hotonta ka ɗauko ka saka saboda tsabagen kai bitili ne ai ana barin halakko don kunya to duk akuyancinka da kake ji da shi akwai iyayenka akwai babanninka don mai cin babarka shege kawai dan cin ta gashi ka gane ai idan kana neman followers ɗinka ba mu hana ka ka nemi followers ba amma kar ka sake ka ce za ka taɓa 'yan fim ka gane ko babu abin da 'yan fim suka yi maka amma kar ka ce za ka shiga huruminsu saboda an yi ma daidai gwargwado ka riga ka zama butulu tun da ka nuna mana kai butuli ne wannan ba matsala ba ne bari lissafa maka matan da suka yi aure mai jidda ibrahim mai jidda abdulkadir abida muhammad na biyu kenan kaga maryam yana tana gidan mijinta safiya musa tana suna gidan mijinsu dukansu gaba ɗayansu amma ka fito kai wa yan fim wannan cin mutunci to kanka ka zubar wa da mutunci ba wani bane saboda kaga ai da kana abin ka ai ba a kula ka ba shege kai jaki ne kai daƙiƙi ne baka san abin da kake yi ba bayan haka kai cikakken butuli ne wallahi kai butuli ne ai ana barin halakku don kunya ai ko banza na san ka ci albarkacin Kannywood ko banza ka ci albarkacin Kannywood tun da yau har Hadiza Gabon ta ɗauki sabon mashin ta baka ai ko 'yan fim sun gama maka komai a rayuwa ta duniya kuma har gobe kana cin alfanun fim tun da yau ga ka a studio a studio kake 'yan fim ba sa zama aure idan kaddara aure ya zo ta kan uwar kama uwar da ta haife kama sai aurenta ya mutu babu wata 'ya mace da rata so a rayuwarta ta duniya ta dinka zama babu aure kowace idan lokacin ta yi za ta yi ka zo kana cewa wai sun ƙi zama aure to idan auren uwarka ya mutu kuma fa uwarka ita ma ta ƙi zaman auren ne ko yaya ko kana tunanin ita uwar taka ta fi ƙarfin aurenta ya mutu ne dan kana neman followers dan kana neman followers sai ka zo kuma ka rasa wa'inda za ka taɓa ma kuma sai yan fim to ka zo inda bara ka sha ba tabbas bara ka sha ba ka tsaya iya iskancinka da kake yi ka tsaya iya iskancinka kuma ni da kai bismillah shege ka fasa a cikin tiktok din nan don girman allah don girman annabi muhammadu manzon allah sallallahu alaihi wasallama idan kana jin kanka ka tanka min ka tanka min idan kana jin kanka ka ga yadda ake wankin babban bargo dan tsinin gutsun uwarka dan almakashin gindin uwarka don tsidugun da yake cikin gutsun uwarka don tsidugun cikin tsinin gutsun uwarka don farfesun cikin gutsun uwarka wallahi yan fim sun fi ka wallahi yan fim sun fi ka duk abin da mutum zai yi babu abin da imin zafi da shi amma karka taba mana sana'anmu yanzu haka ma a location nake a location nake yanzu haka muna cin albarkacin fim babu abin da ramu ce da fim a rayuwar mu ta duniya don haka baka isa ka ci mutuncin yan fim ba banza